FM mita 98.1 Gombe. A kasance da mu da misali karfe ɗaya za mu kawo muku labarun cikin harshen Turanci kana fassara su cikin harshen Hausa zai zo da karfe ɗaya da rabi. Masu sauraron mu kuna tare da Amana FM mita 98.1 Gombe. A daidai wannan lokaci ina muku albishir cewa muna tare da ɗaya daga cikin shahararru kwance manya-manyan jaruman fina-finan Hausa wato Kannywood. a wanda ba zan faɗi sunan shi a yanzu ba amma idan kuka ci gaba da bibiyar mu kwance idan na baku minti ɗaya zuwa biyu kuka saurari wannan waka za ku iya sanin wane ne wannan kafin ya gabatar da kansa. tare da ɗaya daga cikin shahararrun manya-manyan jaruman duniyar fina-finan hausa wato kannywood a daidai wannan lokaci masu sauraro idan kuka shirya to shi wannan bakon namu a yau kuma fitaccen jarumi ne wanda kowa ya san shi kuma da duniya ke damawa da shi zai gabatar da kansa a halin yanzu idan ka shirya bismillah assalamu alaikum masu sauraro sunana adam e zango wanda kuka fi sani da baska ko kuma iri masu sauraron mu kun ji sunan jarumi da muke tare da shi a wannan safiya muna tare ne da adam a zango kamar yadda faɗa wadda aka fi sani da waska ko kuma yarima wato prince zango zango ya dawo ba ni kiɗa ba ni kiɗa ba ni kiɗa waka je ka zo ba ni kiɗa amana amana amana amana radio gombe amana amana amana amana amana a ah, ah, da mu e zango da farko za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihinka a takaice takaitacce saboda ai ka san ka ce za ka bayar da tarihinka gaba ɗaya lokacin ba zai isa ba amma zan so ka ba masu sauraron mu takaitaccen tarihinka to a ah, da farko dai kamar yadda na faɗa sunana kunce cikakken suna na Adamu Abdullahi Zango. An haife na garin Kaduna, zangon Katab Local Government. Na yi karatu na a garin Plateau State, tun daga primary school har zuwa secondary school. Daga nan kuma ban ci gaba da karatu ba na shiga harkar kaɗa kaɗe ma'ana kiɗa. So daga kiɗa na sake tsalle na koma waka daga waka kuma na sake komawa fitowa a cikin fina-finan hausa mm. wanda har yanzu shi ne uh, sana'ar da nake a to da ka ce kana kiɗa ne ka zo ka koma waka mm. me ya baka sha'awa ka koma yin fina-finan hausa lokacin da na zo fina-finan hausa ya kawo ne so amma kin san duk lokacin da mutum ya shigo harka matakar ba shi da tsaye ko kuma wanda ya da cewa zai iya mm. to zaki ga yana ta yawo yana wahala sai ya ɗauki shekaru masu yawa so the best thing abin da mutum ya kamata ya a lokacin shine sai ya duba me zai iya koya daidai ga gado da zai rika daukan masa lokaci ko kuma ya rika manage dai kafin ya samu abin da ya fi so so shine na fara koyon kiɗa tun da lokacin ba wanda zai iya saka na a fim mm. saboda ban taɓa yi ba kuma ina karami gaskiya sosai mm. ah, to shine na ga kawai to ya kamata in yi shine na fara koyon kiɗa ibrahim danko mm. daga kiɗan sai na fara waka ah, amma dai a lokacin da nake wakan ba wai waka ce ta da zan yi releasing ko na film ko na siyasa ba waka ne kawai ta ra'ayi na saboda na ga yadda mawaka suke zuwa daban-daban mm. na ga yadda suke ah, rera waka yadda suke rubuta waka yadda suke komai mm. to sai ni ma sai na gwada kuma na ga zan iya to amma shi ma dai still a lokacin ba ni da yadda zan ci abinci da shi ko kuma in ce zan yi mm. duniya ta saurara kana yi kawai saboda sha'awa to amma a tafiya tafiya kaɗan kaɗan sai Allah ya sa na iya kiɗan nan sosai har mm. aka ɗauke ni aiki a wani studio mai suna Solfa Studio Kano mm. kuma daga nan aka fara biya na so wannan biya na da ake da shi na samu a lokacin mun tara kuɗaɗe na na shiga na fara yi wa kaina fim na farko mai suna sirfani wanda ni na ɗauki nauyi mm. ni ne komai da komai har zuwa kasuwa so bayan na yi sirfani daga nan ne jarumai ce da producers da dama suka ga cewa zan iya suka ce to bari su fara gwada na cikin fim mm. shi ne wani lokacin jasi sb jakara ah, alinuhu nuhu ah, jamilu kazaure da dai shauransu suka sassaka na cikin fina-finansu. gidan daga nan tafiya kuma ta dora mm. to an a cikin fina-finan ce cewa kokicin da dama ai da farko kiɗa kake da waƙa, eh. kafin ka zo ka juna harkar fim to a cikin waƙoƙi da kake wace waƙa ce bakar da biyarka a cikin waƙoƙin da nake waƙa bakar da ita ce gumbar dutse dutse mm. gumbar dutse mm, to wai me yasa wakan ta zama bakan damiyar ka menene ya burge ka da wakar da ta zama bakan damiyar ka saboda a cikin ta ne na yi tsantsar al'ada kuma na san na yi abin da ko bayan raina mm. insha Allah zai amfani al'umma kuma zai nuna ni a tarihin cewa na yi wa addini da kuma al'ada hidima mm. wannan yasa na fi son waƙar kuma ban sani ba kin san ita bakan damiya eh. tana iya canzuwa in tafiya ta yi tafiya amma dai yanzu ita ce ah, gaskiya bakan damiya ta a cikin makoki to idan muka da harkan fina-finan hausa mm. shi a rayuwa duk wani mutum da kaga ya je ga samun nasarori dole sai ya fuskanci kalubale ko matsaloli kafin ya cimma nasara shin akwai wasu matsaloli da ka fuskanta a wannan harkar shirya fina-finan hausa kafin ka cimma nasara ni gaskiya tun da na shigo masana'antar nan har yanzu da nake zaune a gurin nan kalubale ina fuskantar su har yanzu mm. ah, daga lokacin da duniya ta san da ni daga lokacin da fara samun matsaloli waɗanda da yanzu ma babu ne mm. so amma Allah idan ya baka mulki ko ɗaukaka eh. shugabanci dai ko da a ce na aji ne a ce monitor kenan ko eh. to shi zai kare ka ba wani ba duk security ka Allah shi zai kare so da ka abubuwan da na fuskanta na farko akwai lokacin da a sakwata aka ce na zagi yan shi a ko mm. shi wannan da na shiga na je biki ne amma ina ganin karfe hudun asuba na fita saboda lokacin da nake wajen bikin lokacin yan daba suka zo duka da kin san da ake duka ko eh. to haka aka da ke na tsallake wannan aka zo aka sake yin wata waka wai na wa mako mm. shi ma wannan aka biyo wannan harkar kaduna aka ce ma kar ma a kawo ni ina musu kar su kashe ni amma dai su la'anta daga wannan lokacin shi ma na tsallake mm. ah, amma a lokacin ma sai da aka kama mutum wajen guda biyar sai da suka tafi prison sakwato a cikin dan ba a same ni ba a lokacin eh. sai aka kama abokaina da kuma wasu yan ah, uwana shi ma na tsallake so na fara lissafa miki irin waɗannan abubuwan wanda ah, nake fuskanta da wajen ah, sana'ata da kuma cikin sana'ata mm. to abin zai baki mamaki saboda haka na taso kuma na tun abin yana damuna irin mene yau mutane mene yau mutane har yawa ya zama jiki yanzu kawai na mm. gano cewa kawai babu abin da na yi kawai ɗaukakar da Allah ya bani ne mm. ya sa nake fuskantar irin waɗannan matsaloli tun da dama an ce ita ɗaukaka tana tafiya ne da da da da masifa kai da kai eh, in ka fada rami ka fito ka tuntube ka miƙe haka dai mm. a haka ake tafiya har yanzu sai dai kawai a ce Allah ya kare kuma Allah ya kare mu daga sharrin dukkanin waɗanda suke da niyyar yin wani abu mara kyau a kan amin ya Allah amin ya Allah masu sauraron mu kamar yadda kuke ji muna tattaunawa ne da fitaccen jarumin nan wato Adam ezango Zango wanda aka fi sani da Prince Zango daga nan amana fm mita 98.1 gombe masu rarun burin mu ɗan ji wannan sai mu ɗaura. exclusive white house family isa on the beat jamila ya aka yi akwai gumban dutsen sunan ne a nan da ki san adam ya zango da ke shigo oh! to yanzu kuma a ke turaren mu da fatan an shakata da wannan waka na adamu ya zango to adamu idan muka dawo harkar fina-finai ko za ka iya gaya mana wani fim ka fi so a cikin fina-finan da ka yi saboda ai ka san in an ce za a ka fina-finan kama kansu ba za su irga gaskiya ne ka to wace fim ka ko in ce ka gaya mana guda biyar a cikin fina-finan ka wanda ka fi so to a cikin fina-finai na da wanda na fi so guda biyar na farko dai akwai ahalin kitabi mm. na biyu akwai duhu ga haske mm. na uku akwai walijam mm. na hudu akwai gwaska na biyar akwai nas Nice. Mm. To wai me yasa ka zaɓi wa'annan fina-finai guda biyar a cikin duk fina-finan da ka shirya wadda kuma kai kanka ka san ma Ƙila kai ma ba za ka iya irgawa ba. Eh gaskiya saboda waɗannan fina-finan na farko dai kamar a ah, halin kitabi ga duhu ga haske jan fim ne da suka bai wa addini gudunmawa. Mm. Shi yasa suka zama ɗaya daga cikin ah, fina-finan da nake so. Mm. Ah, shi kuma bas kafin ne da na yi directing mm. ah, wanda nake alfahari da yadda ne aikin fim din da kaina ba wani na baiwa ba mm. shi yasa shi ma ya shiga ciki shi kuma nas wani fim ne wanda shi ma nake na yi kokari na baiwa al'umma mutanen arewacin najeriya ko in ce 'ya'yan masu kudi waɗanda suke suka ɗauki ran mutane ba komai ba kuma su zauna lafiya So shi ne ya sa ne shi ma ya shiga cikin ah, zababban fim Mm-hmm. akwai wani fim ɗinka na ɗan kuka wadda ko ɗan daba ka fito a fim ɗin ko mm, ɗan daba ne akwai yadda kake magana ba kamar yadda kake magana yanzu ba <laughs> eh ko zaka ɗan gwada mana yadda kai magana ko inda ka je neman buba a gidansu ka ce a masa balli uku uku ko a masa me <laughs> to akwai yadda kake magana ko zaka iya ɗan taɓa mana yadda kai magana. eh to ai kin san ba akan ka ce ba wani acting din bai yi eh, to za ka gwada kenan na ma manta ma mene ce wani mene ne a abin da eh ai ka san a sin din inda aka daki kanwarka eh. yake shi dan kuka baya jin magana eh. yana yana taba kowa ya zauna lafiya da aka taba kanwarka kuma sai aka samu matsala sai je gurin baban shi yawa ce salamu alaikum <laughs> na buba eh. kai ne babangi to shi nake ne ba fito da shi oge waya nan sarari a yi masa balle-balle <laughs> to gaskiya wannan ma ba karamin baiwa bane a ce zaka iya soya muryarka daga asalin yadda kake magana zuwa wata kala saboda duk a cikin shirifin kuma ka ko role din da kake so ka play to wannan ma abun burgewa ne sai mu ci Allah ya taimaka ya kuma ƙara ɗaukaka to a cikin jaruma actress na matan nan hmm. wace jaruma ce in aka haɗa ka da ita kake jin daɗin aiki da ita tunda ka san kuma ɗan dole kuna da wanda kuke jin daɗin aiki da su eh, gaskiya dai Ah, aisha aliyu tsamiya ita ce best actress dina da nake jin daɗin ɗan haɗa da ita mm. suna da yawa wanda zan iya cewa ina jin daɗin aiki da su amma ita ce best a cikinsu saboda saboda akwai ah, wani abu da yake faruwa idan aka haɗa ka da wadda ba ta iya ɗaukan ah, dialogues ɗin da aka rubuta a cikin fina fina a mm. cikin a cikin script din mm. so duk yadda za ka yi za ta yi ta baka wahala so har sai kaji ji acting din naka ya sauka ma ita kuma bata ma ba da abin da ake bukata ba ita ko insha Allah Aisha Liu Samiya idan aka bata script aka ce peji biyar ne za ta iya kwashe shi kamar yadda zan iya kwashewa mm. sau da haka zami ta yi ne har zuwa ƙarshe iyaka rakin kaɗan kaɗan za a yi ta yi mm. don haka na yi fim ɗaya biyu fiye da guda goma sha da ita mm. kuma ita ce best wanda nake sami yin wannan ah, abin a wurin ta shi yasa gaskiya ta zama best kuma duk abin da take yi sai dai idan ba a ce ta canza ba za ta canza ta zama abin da ake bukata ta zama to idan aka zo bangaren maza da yake naga ana iya hada jaruman maza ko biyu ko fiye da biyu a cikin fim daya mm. to a cikin jaruman kuma wanne jarumi ne idan aka hada ko a fim kake jin daɗin aiki da shi eh a gaskiya sha'ibu kumurci mm. shine jarumin da idan aka hada da shi a fim nake jin daɗi saboda akwai abubuwan da kamar yadda kika ce yanzu in canza murya in yi wancan na dan kuka so eh. duka irin waɗannan abubuwan a gurin kubarci nake gani eh. yana iya canzawa ya koma wani wasu abubuwa da ake buƙatar ya zama a cikin fina-finai hmm. to sai zama na cewa ni shi jarumi ne wanda idan ina acting da shi hmm. sai na zama kaman fan ɗinsa yana birge ni in ga yana ko da bana cikin sin idan muna yin fim da shi hmm. ina iya koma gefe in ga yadda yake saboda birge ni yake sosai sai kuma na biyu shine rabilu musa da kakanni Allah ya ci kanshi da rahama to idan ka duba ko in ce idan masu kallon fina-finan ka suka lura kana fitar rol daban-daban afin wani lokaci kamar yadda ka fita dan kuka kana fitar dan daba wani lokaci kana fitowa mai kuɗi wani lokaci kana fitowa talaka ka fito dan birni wani lokaci kuma ka fito a barkwanci mm. to wani rol ka fi so kai ni gaskiya na fi son ga ya fito a mugu ba <laughs> mugu kuma saboda ne ba ai saboda kawai ni ina son in gaba wai kawai saboda kin san nayi nayi fina-finan soyayya soyayya soyayya a baya mm. to sai zama na cewa har ya ishe ni to yanzu kawai babu abin da nake bukata in gani na fito a fim sai mugu din a ce mai shan jinin nan mm. wanda zai auri mace a ce ya kai ta gurin ah, bokaye mm. ya yi amfani da ita ya samu kuɗi eh. to irin waɗannan roles da kamar irin kuma kawai a ce ta kashe mutane <laughs> ko ta fim ɗinka da ka fito ko kai dan a daji kake ko sarki Yawwa, to kin gani hindi kenan Yawwa, to irin roles din da na fi so ke. Eh, to adam akwai wani abu guda ɗaya idan muka duba mutanen gombe su ma shaida ne a cikin yaranka da kake aiki da su musamman masu rawar ka, zaka ga yawancin su yan gombe ne mm. kuma yawanci ko ce mafi yawancin lokuta idan kana ayyukan ka, kana yawan ta'allaka shi da gombe mm. to wai me yasa kake son gombe nan a ranka ko kana da wani dangantaka ne da garin gombe eh to gaskiya ba ni da dangantaka banda ta addinin musulunci mm. sai yare amma dai mutanen gwamma suna ɗaya daga cikin mutanen da nake alfahari da su saboda duk garin da zan je a ce zan gabatar da wani abu da mutane sun fito sun zo su kalle ni mm. to wani abin yana yin farin ciki saboda ko a garin da nake kaduna mm. ba za a ce yau adamu zango zai gabatar da wasa ko zai yi wani abu kiga mutane sun zo ba mm. amma ga wani gari mai suna zan zo kuma mutane su fito kwansu da barbata har da tsofaffi don su zo su gani ya ba zan zama ba zan yi alfahari da su ba haka suna ɗaya daga cikin mutanen da nake alfahari da su kuma nake jin daɗin a gaice ni a wani abu zuwa gari gaskiya har ga Allah saboda mutanen Gombe mm. ah, ban taba gabatar da wasa ba sai wani lokaci da wani yaro na Abdul Zero ya gabatar da wasa shi ma mm. duk da haka dai wasan na zo ne ba a matsayin zan gabatar da wasa ba zai yi launching ɗin album ne na zo masa mm. ta yashi murna ba wai na zo in yi wasa ba ne sannan kuma wasan ya zo bai yiwu ba saboda cikowar jama'a da suka yi domin su yi kallo to sai zama cewa abin ma bai yiwu to amma kuma kana ga hakan ba zai sa masoyan naka su ji wani abu dangane da kai ba sun taru saboda kai kuma ka zo kai ba kai wasan ba shine abin da ya burge na yi saboda wasan bai yiwu ba kowa ga ɗaya ban yi ba kuma shi ya burge kuma na fita lafiya ba su jefe ni ba ba su zage ni ba ba su ci mutunci eh, wannan shine dalilin da ya sa abin ya burge saboda ba ko ina ne za ka je mutane su biya kuɗi su shigo za su kalli wasanni kuma ba a yi musu wasan ba mm. wanda suka zo don shi bai gabatar da wasa ba kuma ya tashi ya fita kuma su bar shi wannan shi ne abin da ya burge ni gari biyu na taba samun wannan matsala da gombe da kuma sokoto kuma duka abin ya bani mamaki na fita lafiya ba cin mutunci har na bar garin kuma ba su yi complain ba mm. shine soyayya shi soyayya idan mutum ya maka kuskure wani lokaci zai ka saboda san shi da kake yi mm. sai ya danne ko ya ya danna laifin da ya maka eh, in dai ba maimaitawa kai ta yi ba shine zai zama mutum zai zama provoke zai zama cewa ya sha ran shi ya ɓaci saboda kayi ɗaya kayi biyu kayi da yawa mm. Mm. amma dai alhamdulillah ni da mutanen gombe babu wani kes ba matsala gaskiya to mutane da dama suna wa harkar fim mummunan fahimta akwai wanda suka fahimci abin suka gane sana'a ce amma kuma akwai wanda suka ma abin mummunan fahimta wani takaitaccen bayani za ka wa al'umma da suke ma wannan harka mummunan fahimta saboda su fahimci abin fa sana'a ce to a shi harkar fim da jama'a suke kallo tamkar makaranta ce mm. idan ka tura yaron ka makaranta ai babin shi kake daga gida ba kullum tura shi kake je makaranta kuma baka san me yake a makarantar Mm. da haka ta iya yiwa da ya je makarantar sai ya haɗu da abokai yan iska yan shaye-shaye ko barayi eh, sai zama barawo ya zama ɗan shaye-shaye kuma ya zama ɗan iska ta iya yiwuwa kuma ya haɗu da abokan arziki masu son karatu mm. kuma ya karatun safiya ya gama kuma har ya zama wani abu a ƙasar ko a inda yake don haka haka harkar fim take idan kika shigo ko ka shigo don ka yi sana'a mm. kuma Allah ya baka ɗaukakan saboda haka ka ci gaba da yi neman kuɗinka da ɗaukakar da Allah ya baka sai ki ga mutum ya dace idan ka shigo ne kawai don kai suna a duniya ka yi barna ma'ana ka yi ka zama ɗan iska kana eh, amfani da ɗaukakan ka kana cin mutuncin mutane ko kuma kana yin abin da bai dace ba shi ma kin ga ra'ayinka ne shi ne zai zama in ce miki shi fim kamar kwalba ne in ka ga dama ka zuba giya in ka zubar ko ka shanye ka daura eh. ka ga dama sai ka zuba rubutu eh a takaice da ka kama kanka haka abin zai tafi yawa to haka yake babu wani babu wani wuri da za a waye gari a ce babu bata gari a sa babu shi mm. don haka ba wai har karfin ba ne amma dai shi duk abin da aka ce Allah ya ɗaukaka shi ya kai shi sama mm. to idanun mutane aka yi gida haka duk kankantan mistake ɗin da ya yi mm. za ki ga mutane sun yi ca akan ba a daidai ba bai bai kamata ba da shauransu to shi yasa ya zama haka inda a ce ba maɗaukaki ba ne harkar fim nan mm. ba harka ce ta ɗaukaka ba ba wanda zai kula duk abin da za ku yi kuje ba wanda zai ce to ai akwai guraren da akwai gidan karuwai a unguwanni amma da yake ba harka bace ta ɗaukaka da za a ce ai gidan karuwai kaza sun fi kowa kaza da a'a gida ne da yake ɓoye ake yin fasikanci ake kaza amma ba za ki ji ana magana akan a rufe gidajen a kore su a yi kaza a'a mm. amma ɗan fim ko ganin ka aka yi a waje ka rike eh, sigari ko baka sha ba za ki ji an ce an gan shi yana shan wiwi yana shan kaza yana shan sai a haɗa abu guda goma duk a faɗa kawai dan an gan shi da sigari daman ai kamar yadda ka faɗa ne ɗazu dukkan idan ka samu ɗaukaka to dole ne sai ka gamu da jarrabawa kala kala gaskiya ba abin da ba za ka eh don ɗaukakan ne yake zuwa da haka gaskiya ne to ga ana ɗaga mana lokaci mm. wani fatan alkhairi za ka wa masoyanka to a kamar yadda na faɗa a baya mm. mutanen gombe da makotansu ni Adamu, zango masoyin ne kuma mm. ana buƙatar addu'ar ku akan kan eh to ban kase ka ba ina ga idan su yan crew ɗinka ba da su damu su idan ba mu minti goma ko da minti biyar ne saboda mu buɗe masu sauraro layi okay eh saboda a gaisa ka san kana da masoya masu sauraron mu za mu buɗe muku kan waya saboda a kira a gaisa da babban jarumi wato adamu e zango amma kuma kamar kullum masu sauraron mu ina kira da a faɗi alkhairi ko a shiru ubangijin Allah ya bamu kyakkyawar fahimtar juna tsakanin mu da ku lambar wayar mu ita ce sifili takwas ɗaya uku biyu akwai sifili takwas tara bakwai takwas ɗaya akan wannan numba za ku kira mu saboda to wannan mun ɗauka amma kuma ba mu same shi ba hello wa alaikum salam barka dai eh eh <laughs> to ni ma na gode sosai eh mm gaskiya ne to na gode sosai Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah zan ɗauki abin da ka faɗa to na gode Alhaji Bello Allah ya saka da alkhairi kuma zan yi amfani da shawararka to ma Alhaji Bello mun gode Allah ya saka da alkhairi شاء الله هلو وعليكم السلام تو هنا امسى آمين يا الله آمين ثم آمين Amin su amin na gode. Wace ce? To, maman afnan mun gode sosai. To, godiya yake babban bako na godiya. <laughs> to na gode a gaishe shi a ce mm, Allah ya saka amin sun amin masha Allah mun gode sosai hello hello to wannan ya shigo amma kuma sai ya gude ya bar ladan shi masu sauraron mu kamar da kuka sani ko kamar yadda kuke jin mu muna tare da Adam A Zango wato shahararre kuma babban jarumin nan na fina-finan Hausa wato Kannywood daga nan Amana FM mita 98.1 Gombe inda muka ba da kan waya a kira a gaisa da shi amma jama'a a faɗi alkhairi ko a shiru. Hello? Hello? Wa alaikum assalam. Barka da shigowa wake bisa layi. To barka da shigowa Zubairu. To ina amsawa. za ku bani za ku za ku bani masauki ke kuma da sarauta <laughs> to shikenan an gama na gode malam zubairu mun gode sosai mm. masha Allah hello wa alaikum assalam barka da shigowa to ina amsawa alhajin bolari dan maiduguri ne daga ji ai akwai bolarin ma a nan garin akwai a nan ma <laughs> ok to to muna sauraron ka amin na'am to kamar ina ne guda ɗaya saboda ba lokaci Hello? Hello? Hello? To ai sai dai ina ga kaman ba mu fahimci ko ka fahimci tambayan da ya saboda na ga network din. Saboda network ya dauke. Eh to kamar na uzuri gaskiya ba wai ya ki amsawa bane amma kuma network din ne bai bari mun fahimci me kake tambaya ba. wani lokacin Allah ya sake da shi za ka sake tambaya yanzu kamar sauraron ina ga zamu dauki ɗauki waya ɗaya biyu sai mu karkare da haka hello ina gajiya alhamdulillahi wake bisa layi barka da shigowa to ina amsawa ah, na gode sosai na'am na amsawa baka <laughs> to adan ya ansa ma sauraron mu sai dai fa gaskiya laifin daɗi ƙarewa ina ga lamba na ƙarshe za mu ɗauka saboda ai ka san shi ɗin ma da ayyuka da yake gaban shi da haka ma sauraron mu kuma kuma na uzuri kuma da fatan za ku fahimce mu hello wa aiki da godiya wace ce barka da shigowa maman fatima to maman fatima ta gudu ta bar ladanta ina ganin ya kamata mu dakatar da daukan waya haka saboda kasu in zamu kama gari ba ba daina kira za su yi ba hmm. to dukkanin masu sauraro da ya suka buga waya suka gaisa da shi jarumin adam in eh, zango yana godiya wanda kuma suke da niyyar shigowa ba su samu dama ba saboda mun ɗan dakatar da ɗaukan waya to su ma mun gode da niyya jarumi adam e zango yana godiya da niyya da aka yi amma ku sani gobe ma rana ce tunda shi ɗin ma'abocin zuwa gombe ne don haka idan ya kuma dawa insha Allahu za a samu lokaci na musamman wanda za ku tattauna tare da shi to a ƙarshe zan so ka gaya wa al'umma ko jama'a masu sauraron mu baki ɗaya dalilin ka na zuwa garin gombe To a kamar yadda na faɗa a baya na shigo garin Gombe domin gabatar da wasa a gaban masoyana yau da za a yi daga ƙarfe daga ƙarfe hudu daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe shida mm. sannan gobe ma haka daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe shida mm. insha Allahu na gayyatan dukkanin masoyina yara da manya mm. domin su kasance a gabana kuma nima gansu domin dukkan mu mai farin ciki da ganin juna gaskiya ne eh insha Allah shi ne abin da ya kawo ni gaskiya to Allah ya taimaka Allah kuma ya bada sa'a masu sauraron mu ai kamar da kuka ji wanda ma ba su samu su daman kiran shi ba su iya zuwa wato babban stadium saboda su je su gana da masoyin nasu wato Adamu A Zango wani fatan alkhairi kuma zaka wa wannan gidan rediyo na Amana FM to fatan alkhairi shine ubangiji Allah ya ya ɗora ku akan makiya ma'ana hmm. akan waɗanda ba su san ci gaban ku ubangiji Allah ya kare ku daga sharrinsa Allah ya ƙaro muku ci gaba kuma Allah ya sa dukkanin abin da kuke yi ya zama alkhairi ga al'umma amin ya Allah To masu sauraron mu ina ganin laifin daɗin ƙarewa duka duka iya tattaunawa da zamu iya kenan da shi wannan jarumi wato Adamu A Zango. A yanzu kam godiya ta musamman da kuka bamu lokacin ku da kuma bugo mana waya da kuka yi mun gode Allah ya bar zumunci yanzu kan sai in ce ku ci gaba da kasancewa da amana FM kuma sai ku biyo jarumin naku a can filin wasa filin buga kwallon kafa na Gombe wato Gombe Stadium da fatan kuma za a bada da haɗin kai